وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون mun ɗaiɗaita su a bayan ƙasa, mun kyakketa su ƙungiya-ƙungiya bayan da sun kasance a haɗe daga cikinsu akwai mutanen kirki. waɗanda suke tsaye akan haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayinsa kuma daga cikinsu akwai matsakaita sannan daga cikinsu akwai waɗanda suka yi wa kansu ɓarna da sabo muka jarrabe su da sauƙi da tsanani da fatan za su bar abin da suke kai